افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج waɗannan masu ƙaryata ranar tashi bayan mutuwa ba su yi la'akari da sama ba ta yadda muka halicce ta muka gina ta muka ƙawata da abin da muka sanya a cikinta na taurari kuma ba ta da wasu ƙofofi da za su aibata ta to wanda ya halicci wannan saman ba zai gaza tashin mamata a raye ba